salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa yau a ga watan muharram hijiran manzo sallallahu da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin ajiyar bayiya, fi yi bainan najiya walgawuya min firaqi haziyar umma yau za mu tashi a cikin ina ne eh, shafi na talatin da uku ina ne والخلاف الخلاف الهادي عشرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف الهادي عشرة ساقاني نقوم شاكايا وكذلك وقع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في هرب الشتين هكذا ساقاني يا أوكو كان علي ومعاوية الله يقرأ مبيدا a yakin sifin wa mukhalafatul khawarij da kuma sabanin khawarij ga Ali bin Abi Talib su ma khawarij sun saba ma Ali bin Abi Talib radiyallahu an wa hamluhu ala tahkim da kuma daukan Ali bin Abi Talib akan tahkim cewa lalle sai ya tahkim an gane ko wa ma hadasa fi hukumin hakamai. da abin da ya faru dangane da hukuncin masu hukuncin nan guda biyu amru bin al-as wa abi musa al-ash'ari shine amru bin al-as da abi musa al-ash'ari wa baqaw al-ikhtilaf fi sha'n muawiya wa ahli siffin da wanzuwar sabani game da sha'anin muawiya da mutanen Sifin. wa fi hukm al-hakamain abu musa wa amru bin al-as radiyallahu anhuma da kuma dangane da hukuncin masu hukuncin nan guda biyu na farko abu musa da kuma amru bin al-as Allah ya kara musu yadda ikhtilafan baqiyan ila al-yawm safani wanda yake yawon har zuwa yau wato abin da ake magana nan wajen shine wato safani ya auku tsakanin aliyu bin abi talib da muawiya dan abi su da muawiya dan abi sufyan Allah ya kara musu yadda me ya kawo wannan safanin wato abin da ya kawo wannan sabani kamar yadda malaman tarihi suka faɗa kuma ka duba cikin albidaya wani haya na al'allama ibn kasir Allah ya masa rahama za mu ga irin wannan bayanan cewa lokacin da aka kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu labari yana ta yaduwa cewa wato Ali bin Abi Talib radiyallahu an shine wanda ya kashe a Usman bin Affan dan ya hau kan mulki to wannan labari yana ta yaduwa sa'annan kuma wato tarihi ya tabbatar cewa lalle mutanen da suka kashe Usman din lalle suna cikin rundunar Ali bin Abi Talib suna daga cikin sojojinsa to kaga wannan zai motsar da ni zai motsar da shubha Ali bin Abi Talib lokacin da aka kashe ainihin Usman bin Affan wato an zo an masa mubaya'a da aka yi masa a ya zama shugaba to wannan yana ta motsa da ainihin tunani cewa ko shi aliyu ne ya sanya aka kashe usman don ya hau kan mulki to sai ya zama to masu yada ainihin propaganda suna ta yada irin wannan propaganda aliyu bin abi talib dama yana son mulki ne da ya gaba zai samu wannan mulki ba sai ya kashe usman bin affan don ya hau kan mulki to da shubha ya tashi girma kuma sai ya zamanto mutanen da suka kashe Usman din kuma suna tare da Aliyu an gano wannan ko mutane ne masu bashi goyon baya sojojin da ni. amma kuma shi kuma baya tare da su akan abin da suka yi wannan abin da suka aikata na ta'addanci Aliyu bin Abi Talib baya tare da su amma kuma sun yi kisan kai sun kuma shiga cikin sojojin Aliyu shi kuma Ali bin Abi Talib yace zai yi gaggawa ya dauki mataki a kansu to shi ma za ta iya shafan sa an gane kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Minhajul Sunna din shi cewa in in Aliyu yace zai yi gaggawa su ma wayannan mutane za su iya kashe shi shi shi to dole ne in yana so ya samu nasara ya bi abin a hankali a hankali har Allah ta'ala ya taimake shi to wannan shi ya sanya Ali bin Abi Talib bai yi gaggawan ɗaukan mataki ga masu kashe Usman ba yana so a hankali idan mulki ya tabbata a hannunsa kuma an samu natsuwa a hankali a hankali ya tsabe su ya mutu hukunci an gane to su ko mutane suna ta zuga suna cewa Ali bin Abi Talib yana farin ciki ne da rasuwan Usman bin Affan radiyallahu anhu kuma an yi wannan kisa ne dan Aliyu ya hau mulki to wannan zai sanya shubha ga Muawiya radiyallahu anhu da wasu daga cikin dangin Usman cewa gaskiya kada Muawiya ya yarda dole ne a bididdigi a binciko masu wannan kisa din to a wannan lokacin ne a Aliyu bin Abi Talib kuma Allah ya kaddara ya aika da wasiƙa yana so ya yi gyare-gyare akan shugabancinsa ya aika da wasiƙa zuwa ga gwamnoni wanda Usman ya nada daga cikin gwamnonin da Usman ya nada akwai Muawiya Usman ya ba shi garuruwa guda biyu manya an gane ko saboda ƙwarewa shi a wajen mulki to Aliyu bin Abi Talib yana hawa kan mulki abin da ya fara yi gwamnonin da Usman ya nada sai ya fara cire su yana sanya nashi shi ma wannan sai ya ƙara motsar da shubha me yasa zai cire wayannan gwamnoni kenan yana ganin kenan kila daga gaske wannan laifin baya so a bincike shi ke sa ki so ya cire gwamnonin Usman dan ya samu dama ya wala an gane sai ya tura ainihin daga cikin daga cikin gwamnonin sai ya tura wani zuwa can garin Sham cewa Muawiya radiyallahu an idan ya ga wannan wasiƙa ya sauka akan mulki ya ba wannan mutum a nan sai Muawiya ya ce to kaga akwai magana kenan aliyu yana so duk ya biya tuntuɓuke mutanen da suke da alaka da usman domin kada a bincike shi ya nuna akwai alaman gaskiya to shi gaskiya sai mu'awiya ce shi ba zai sauka kan mulki ba ba wai yana ja da aliyu bin abi talib bane amma ba zai sauka ba har sai an binciko jinin usman idan an binciko jinin usman an gane masu kashe usman to ya yarda zai sauka to shi kuma alibi na bi Talib a lokacin nan yake cewa ba a gama samun nutsuwa ba mulki bai gama tabbata a hannuna ba yaya za a yi in binciko yanzu mutane a yanzu to a nan Muawiya ya ki sauka shi kuma Aliyu ya matsa sai ya sauka to a nan ne aka samu yaki tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya din shi Aliyu yana ganin shine sarkin mu'minai kuma idan idan aka nada gwamna a da yana da fiko ya ce ya cire wannan gwamnan kuma dole wannan gwamna ya sauka to yanzu ya ce ya cire mu'awiya ya kamata a ce mu'awiya ya sauka tun da mu'awiya bai sauka ba sai ya ɗauki mu'awiya a matsayin ɗan tawaye saboda haka ya tara rundunar mu'adai tara wannan rundunar a matsayin zai yaƙi mu'awiya ai wannan rundunar da ya tara da aka yi yaƙi tsakanin aliyu da mu'awiya shi a kira yaƙi na sifin an gane wannan ko wannan yaki an yi yaki sosai tsakanin aliyu da mu'awiya kuma an zubar da jini mai yawan gaske tsakanin bangarori guda biyu to amma da yaki ya yaki mu'awiya radiyallahu an ya ga alamar cewa lallai za a samu galaba a kan shi sai mu'awiya ya ce wa mabiyansa a daga qur'ani aka daga qur'ani sama wato ana nuni akan sulhu tsakanin bangarori guda biyu aliyu ya ce musu a ci gaba da yaƙi wannan ƙur'ani da ya daga ya ga cewa ƙarfin shi ya ƙare ne a ci gaba da yaƙi to sai aka samu daga cikin rundunar muawiya a rundunar aliyu bin abi talib kai sai aka samu suka ce ai tun da dai musulmi dan uwanka ana yaƙi ana zubar da jini ya daga ainihin ƙur'ani ya ce ai sulhu ai dole a saurare shi saboda haka mu muna goyon bayan wannan sulhu ba ma goyon bayan a ci gaba da wannan yaƙin an gane wannan ayi a nan sai mutanen aliyu suka kashe biyu wasu bangare suna tare da aliyu cewa a ci gaba da yaƙi wasu bangare suna cewa lallai tun da an daga qurani ai sulhu ai sulhu shefa alkaini a nan wajen aliyu bin abi talib ya ga cewa masu cewa sulhu ya fi alkhairi sun fi yawa in kuma ya ce ba zai bi su ba to zai ƙara samun wani matsala a bangaren shi kuma za a ƙara samu wasu ɓangare sun maka tawaye a nan wajen sai aliyu ya yarda a yi sulhu a nan wajen shi ne aka samu abin da ake kira hakamai aka ce to in za a yi sulhu din aliyu ya ba da wani mutum yardaje ta ɓangarensa shi ma mu'awiya ya ba da wani mutum yardaje ta ɓangarensa wa'annan mutane guda biyu za su zauna su tantance su yi tunani duk abin da suka yanke dangane da wannan wannan ainihin rikici shi za a yi aiki da shi da aliyu da mu'awiyar suka ce sun yarda to shi ne aka samu hakamai ne masu hukunci guda biyu an gane ko wato aka zaɓi amur bin al-as da abi musa al-ash'ari aliyu bin abi talib ya zaɓi wa ya zaɓi abu musa al-ash'ari shi kuma mu'awiya ya zaɓi amur bin al-as ya zama shi ne wakilinsa wanda waɗannan za su zauna su yanke hukunci dangane da wannan rikicin to a wajen yanke hukuncin rikicin kuma sai aka samu wasu suka ƙara ɓallewa kuma su kuma wa'annan su ne 'yan khawarij an gane suka ce ainihin tun da aliyu bin abi talib da mu'awiya suka yarda suka hukunta mazaje a cikin addinin Allah sun yi ridda suka ce la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah suna suna ta kawo wannan magana sai su tafi sun daga murya suna la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah an gane sun dogara da doron nasa alqur'ani inil hukuma illa lillah amara Allah ta abudu illa iya to shine suka ce babu wani hukunci sai ga Allah saboda haka tunda Aliyu ya yarda ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah ya yarda shi ma muawiya ya yi rida an fahimci wannan ayi aliyu ya yi ridda muawiya ya yi rida me kawo riddan saboda hukunta mazaje a cikin addinin Allah tunda Allah ya ce inda hukumu illa lillah haka ce hukunci ba na kowa bane face na Allah to yaya za a yi a hukunta mazaje yaya za a yi aliyu ya sanya abu musa ya zama to shi zai hukunci a madadinsa yaya za a yi mu'awiyar ya sanya amru bin al'as da saboda haka bangarori guda biyu sun zama kafirai suka ce aliyu bin abi talib yayi sauri ya tuba ya dawo musulunci in ba ka ba jinin shi ya halatta shi kuma aliyu ya ce shi bai yi rizaba bai ga abin da ya fitar da shi musulunci ba saka shi ba magana wai a ce ya dawo musulunci shi yana nan kan musuluncinsa to wayannan bayan Allah da suka ga cewa sun nemi aliyu ya tuba ga Allah bai tuwo ba sai suka ce yayi ridda sai suka masa tawayi a nan sai aka samu ƙungiyar da ake kira haruriya yan khawarij wanda wasu malamai sun ce sun kai dubu arba'in wasu malamai sun ce ba su kai haka ba suka yi tawaye suka je suka shiga can daji suka gina masallaci suna ta bauta a wajen an gane wani ayi suna ta karatun qur'ani suna hailala suna azkar suna qiyamul layl wanda idan ka gansu sai sun baka sha'awa a lokacin nan Ali bin Abi Talib sai Abdullahi bin Abbas yake cewa nan mutanen da suka yi maka tawaye bai dace a ce mu kyale su ba ya kamata in zaka bani dama zan je wajensu, in tattauna da su in ga menene matsalarsu, saboda a dawo da su zuwa ga ainihin jama'a sai Ali ya ce nan mutane suna da jahilci nan mutane wato ba su da wayewa ina jiya maka tsoro idan ka je wannan waje za su kashe ka sai ba su ce ni dai idan ka bani dama ba wannan ba matsala ni dai ka bani dama zan je in tattauna da wayannan mutane in sun in har ainihin sun bani dama mai magana da su to zan wakilce ka a wajen tattaunawa shine ali bin abi talib ya bashi dama ya je wajen su da ya je wajen su tun a hanya suka fara cewa ga dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sai wasu na cewa daga cikin su me ya kawo shi aka ce kawai ya zo jayayya ne sai wani cikin ai irinsu ne Allah ke cewa ma zarafu laka illa jadala ai irinsu kafirai ne balgun balgun qaumul khasimun ai irinsu ne kawai ina ganin kawai kan ba da lokaci kawai kan tsaya jayayya da shi a kashe shi kawai sai wasu suka ce a a kashe shi a tsaya a saurara da ya kawo shi suka tsaya jayayya daga bayan fiskarin jayar da a saurari da ya kawo shi yana zuwa ya ce musu na zo muku ne daga ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne suka yi karatu wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam suka zauna wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma suka fahimci addini wajen manzo Allah kuma a cikin ku babu ko ɗaya daga cikin ku a cikin ku babu sahabi ko ɗaya a nan wajen an gane wani ayi wato ya nuna muku cikin asalin ɗaliban da suka zo na tare da manzon Allah wato daga wajen su ya zo kuma a nan wajen a cikin 'yan tawayen nan ba ko ɗaya daga cikin su shi ne ya ce musu suka na zo ne in ji menene matsalan shi ne su ɗin nan ta ce to za mu gaya maka matsaloli ta ce to kunyata. in kun gaya matsalolinku na ba ku amsa za ku dawo suka ce sun yarda to shi ne suka kawo duk matsalolinsu gaba ɗaya suna kawowa yana warwarewa suna kawowa yana warwarewa har ya zama to ya zama warwarewa da ya warware sai wasu da yawa daga cikin suka dawo wasu daga cikin su suka tabbata su ne aliyu ya yaƙa a yakin da ake kira yakin ainihin a naharawa ne. fahimci wannan ko ta zo da haka wato magana ne mai tsawo wa'annan mutane sun tattaro shubha kuma abdullahi bin abbas ya tambaye su ɗaya bayan ɗaya kawo wannan shubha kuma ya warware musu da nassin qur'ani da hadisi da ya warware wa'annan shubha din wasu da yawa suka gamsu wasu da yawa kuma ba su gamsu ba an gani kaɗan daga cikin shubha din suna cewa matar manzo sallallahu alaihi wa sallam wato an yaƙe ta lokacin da aka yaƙin jamal aliyu ya yi rida me yasa aliyu ya yi rida ya yaƙi ainihin aisha radiyallahu anha bai kama ta a matsayin farfara ba wannan shi yasa ya yi rida ai idan aka yaƙi arni ana kama shi ne a matsayin farfara to amma aliyu da ya kama aisha radiyallahu anha sai ya sake ta har ma ya mata kyauta to su suna ganin wannan a matsayin shubaha ne suna ganin aliyu ya yi a kan wannan a lokacin shirya abdullahi bin abbas ya warware musu ya ce a cikin kuwa ne zai yarda a kamun mahaifiyarsa a mayar ita ta zama kwarkwara suka yi shuru ta ce to aisha radiyallahu anha uwa ce ta kowane mumini Annabiyu aula bil na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah shi ya fi dacewa ga mu'minai biyar kansu matayen annabi uwaye ne kowanne daga cikin su ya gamsu da magana ibn abbas cewa kasancewar aisha uwa ce ta muminai ba zai yi kuma a ce muminai su kama ta a matsayin farfara ba shikenan an warware wannan shubaha din shubaha na biyu ali bin abi talib radiyallahu anhu wato ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lokacin da ake sulhu na hudaybiya annabi ya ce wa aliyu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim din nan sai kafiran maka suka ce ba su yarda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a rubuta bismika allahumma a lokacin nan manzo Allah ya ce Aliyu ya goge a rubuta wancan din Aliyu ya ce shi ba zai yi ba an gane wannan ko sannan kuma da kuma yadda aka ce wannan wannan ainihin sulhu ne tsakanin Muhammad manzo Allah da ainihin Larabawan Qurayshawa Ka ce da mun san kai manzan Allah ne ai da ba mu yanke ka ba kawai a rubuta Muhammad dan Abdullahi a lokacin nan annabi ya ce ma Aliyu ya goge Aliyu ya ce shi ba zai iya gogewa ba shi ba zai iya goge Muhammad Rasulullah ba annabi ya karba ya kace ce a bashi alƙalami aka nuna mai wajen ya goge Ka ce kaga anan wajen tunda har manzan Allah ya umurci Aliyu ya aikata abu Aliyu ya ki anan wajen Aliyu ya yi laifi kenan ko fahimci wani ko to a takaice suna da tuhuman sa da wannan da wannan abubuwa din na laifuffuka Abdullahi bin Abbas ya warware musu duk wannan shubha hadin ga baki daya ya wato su abin da suka ce magana su kawari su ba wannan bane abin da suke magana wato Aliyu da aka yi sulhu da shi da Muawiya wato an yi sulhu a matsayin sunan shi Amirul Mu'minin cewa ya goge wannan suna amirul mu'minin aliyu ya yi ta zai zai goge a yi sulhu a lokacin sulhun su kawari a lokacin sulhun da aka yi da ma'auya cewa ba su yadda ya rubuta wannan suna na amirul mu'minin ba kuma aliyu ya yadda wannan sulhu ne tsakanin aliyu da muawiya to sai suka ce to tunda aliyu ya aliyu a cire sunan amirul mu'minin to kenan tun da shi bai zama to amirul mu'minin ba ai ya zama to amirul kafirin kenan ina fatan gani to wannan shine su fahimtar su kawari tun da dai shi ba ba sarkin mu'minai bane to ya zama to sarkin kafirai aliyu ya yarda to shine aka kawo musu shine ibn abbas ya kawo musu hujja da sulhu na hudaybiya cewa muhammadu rasulullah annabi ya ce a rubuta kafirin maka kace ce ba yarda ba annabi ya ce a goge to idan kun ce aliyu ya yi ridda saboda an goge sunan amirul muminin yanzu ya zama amirul kafirin to shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam wato an sa rasulullah kafir maka ba su yarda ba ya ce a goge to wannan gogewan kenan manzo Allah ya yi mai kenan wa ya billah an gane ko da ya kawo musu wannan dalili sai suka gamsu bayan sun gamsu sai kuma matsala ta ta uku Shi ne wannan matsala na tahkim din suka ce aliyu ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah duk wanda ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah ya yarda inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iyya an ba jona ko to sai Abdullahi bin Abbas yake cewa to me za ku ce dangane da manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya fakame da aya wanda cikin wannan aya din wato Allah ya hukunta Allah ya hukunta mazaje akan dabba lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji idan mutum ya ainihin ya kashe dabba wane ne zai yanke hukunci akan dabban da akan abin da kashe eh kaga idan har wani ya kashe ainihin dabba za a samu wasu mutane guda biyu za su duba su duba irin abin da mutum zai bayar a matsayin fidiya ko wa man qatala hu minkum muta'ammidan fa jazaa'u mithlu ma katala min an-na'am ya kuma bihi zawa ajalin minkum ko duk wanda ya kashe dabba a cikin harami da gangan to zai bada sakamakon misalin abin da ya kashe daga cikin dabbobi wato ya kuma bihi zawa ajalin minkum ma'abota adalci guda biyu daga cikinku su za su yi hukunci da shi a nan wajen zuwa ya sai hukunci to kenan sai a ce to Allah ta'ala shi ya ce mutanen su yi hukunci to su sun ce idan ka hukuntar da mazaje kayan rinda da kuma idan ana rikici tsakanin namiji da matarsa ya zamanto al'amarin ya faskara an kasa yin sulhu an buga an buga an kasa sulhu sai Allah ya ce shi Allah ta'ala ya ce wa in shi shiqaqa ma shiqaqa bainihima fa ba'asu hakaman min ahlihi wa haka min ahliha in yurida islahan wa yuwaffiqu Allahu bainahuma cewa idan kuna jin tsoron sabani tsakanin sabani yayi kamari an sai da za'ayi, a yi fa ba su haka min ahli to ku aiko da ainihin alƙali mai hukunci daga bangaren sa miji da kuma haka min ahliha da mai hukunci bangaren matan su zauna in yurida islahan in suna so su yi sulhu yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah zai haɗa ainihin wato muwafaka tsakanin su Abdullahi bin Abbas sai irin wayannan abubuwa ya warware musu wannan shubha din sai mafi yawa daga cikin su suka gamsu da suka gamsu sai suka dawo zuwa ga sojojin Aliyu wasu kuma suka ci gaba da yin tawaye ba su dawo ba to wayannan su ne Aliyu bin Abi Talib ya yaka kuma su suka zama to jagororin Khawarij a duniya an gane ku to shine abin da ake magana nan cewa wa mukhalifatul khawarij da sabawa na khawarij wa hamluhu ala tahkim da kuma yanda aka dauki aliyu akan yin tahkim da abin ya faru game da hukuncin wanda wayannan hakamai ne amr bin al-as da abi musa al-ash'ari da wanzuwan wannan sabani game da sha'anin muawiya da mutanen sifin da kuma hukuncin wayannan mai ne din Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al-As an gani wannan sabani yana nan har zuwa yau saboda har yau akwai akwai wayannan mutane da ake raƙawari. khawarij an gane wasu daga cikin suna nan da irin wannan ra'ayi na kafirta Ali bin Abi Talib da kuma kafirta Amr bin al-As to dai da bari har yanzu na'am الخلاف الثاني عشرة سابعني نقوم شابيو وكذلك ما هدف من الاختلاف في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه هكذا أبن دي فارو نساباني أزامن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينه وبين الخوارج tsakanin shi da 'yan khawarij an samu sabani sosai kuma kada a manta 'yan khawarij suna ɗaliban shi ne an sun fito ne daga cikin rundunansa kuma daga baya suka zo suka mai tawaye har suka to sababin zubar da jininsa a ah, na'am wa hadatha bainahum qitalu kuma yaki ya auku tsakanin su tsakanin su khawarij din daliban aliyu bin abi talib din da kuma shi aliyu din yaki ya faru tsakanin su wa kana وكان bin abi talib radiyallahu anhu ma al مع wal والحق ma kuma ya kasance aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yana tare da gaskiya kuma gaskiya na tare da shi kawai wani jarabawa ne Allah ya masa an gane ƙungiyoyi da yawa sun fito daga cikin rundunar aliyu kaga ƙungiya ta ta shi'a ta fito daga cikin rundunar aliyu ƙungiya ta khawarij ta fito daga cikin rundunar aliyu to duk waɗannan ƙungiyoyin kuma wato babu ruwan aliyu da su aliyu bin abi talib ba shi ya kafa su ba ko ba shi ya karantar da su wannan mummunan ra'ayin ba amma Allah ta'ala ya jarabe shi da su an gari ana iya samun malami ahalus suna sai a samu wasu yan bid'a su shiga cikin malamin in sun ga za su iya amfani da malamin suna ganin in suka shiga cikin ainihin wato inda malamin ke gudanar da al'amura in suna ganin cewa za su iya cimma wani buri ta hanyar malamin su za su iya shiga su zauna tare da malamin domin su gina abin da za su gina na barna an gane wannan ko za ga da yawa daga cikin kungiyoyi irin yan khawarij irin yan sururiya sukan zo su zauna tare da malaman salafiya a hankali a hankali suna cusawa ainihin ɗalibai ra'ayi idan malami ya yi wasa sai ya gari ɗaliban da ya karantar gaba ɗaya sun bai tawaye an gane ko to ana samun irin wannan to shi ma Ali bin Abi Talib Allah ya jarabe shi da irin wayannan ɗaliban wanda a cikin su aka samu Shi'a a cikin su aka samu Khawarij kuma Allah ta'ala ya jarabe shi wato yaki gaba ɗaya yayi ta yi yana yaki da waɗannan bangaren yana yaki da waɗannan bangaren har Allah ya ɗauki ransa Ali bin Abi Talib yakin shi bai fita waje ba bai samu ya yaki kafiri ko kwaya ɗaya ba misali a lokacin da yake kan mulkin sa wannan wani jarabawa ne wanda Allah ya masa na'am وكذلك ظهر في زمانه رضي الله عنه الولاة في حقه هكذا يا بينا الزمن علي بن ابي طالب an samu ƴan بولات masu wuce gona da iri ga haƙƙin aliyu wanda wato suna da'awan suna san aliyu har suka ba shi matsayi na allah ya tashi daga matsayin ba shugaba ya tashi daga matsayin manzan allah har sun ba shi matsayi na allah an gane ku ana kiransu kula daga cikin shi'a مثل Abdullahi bin saba wa jama'atun ma'a Misalin irin su Abdullahi bin Saba da wasu jama'a tare da shi wayannan mutane ana kiransu yan saba'iyya a gane abdullahi bin saba shi ne ya yi ta tarbiyyantar da wasu mutane wanda wayannan mutane suka fito su ma suka suka kafa wata sabuwar akida ana kiranta shi'a ulat wanda suke cewa ali bin abi talib Allah ne ali bin abi talib ya ji labari ya yi musu nasiha ba su ji ba aliyu ya sa aka aka kunna wuta aka tura su a cikin wannan wuta din aliyu ya sa aka kona su da wuta wayannan mutane suna konewa da wuta suna cewa yanzu mun ƙara gane cewa ma aliyu Allah ne ai ba mai azaba da wuta sai Allah tunda har aliyu ya mana azaba da wuta to dama Allah ne shi dama an gane maimakon suna cin wuta su tuba ga Allah a lokacin ne ma shaidancin ya karu an fahimci wani ko to shine wasu daga cikin sahabbai suke cewa da a ce aliyu ya nemi shawararsu da ba za su goyi bayan ya banka musu wuta ba saboda wannan wuta ɗin allah kaɗai ke azaba da wuta amma shi aliyu na bi ɗalib ya yi ishtihadi ne saboda irin halin da ya gani ya ga wasu mutane kirikiri sun ɗaga shi daga matsayi na na ainihin mutum daga matsayi na khalifa har sun ba shi matsayi na allantaka bai san san da ya banka musu wuta ba an gane wannan ko Allah shi kiyaye ومن الفريقين وبتدعة البدعة والضلالة wato daga bangarorin nan guda biyu bangarorin khawarij da bangarorin shi'a daga nan ne aka kirkiro bid'a da bata wallahu musta'an da Allah muke neman taimako kaga ta bangaren mutumin kirki in an ce waye za ce daliban shi ne Daliban wani mutumin kirki a cikinsu aka samar da wasu mutanen banza guda biyu aka samar da shi'a aka samar da khawarij amma fa ba shi ya karanta da su ba wato ma'ana ba shi ya karanta da su wannan mummunan aqidan ba sai da cewa sun yi amfani da ainihin majalisin shi sun yi amfani da sunan shi wajen yada aqidan su za su gaya ma cewa su yan shi'a su mabiya ne na Ali bin Abi Talib kuma suna kishin Ali bin Abi Talib ne an gane suna kishin mutanen gidan manzo Allah to da wannan sun yi amfani da Aliyu saboda sun ga Aliyu radiyallahu anhu yana da amsuwa cikin al'umma kasancewa yana da amsuwa cikin al'umma sai suka ratse da shi don su cimma burinsu an fahimci wani ayi kamar yadda kiristoci suka ratse da annabi isa don su cimma burinsu kala annabi isa ba shi ya karanta da kiristoci cewa shi dan allah bane ko kuma allah uku ko abin da ya kama da wannan amma kiristoci yanzu za su gaya ma su mabiya annabi isa ne alaihi salam an gane ko to su ma yan khawarij a yan shi'a za su gaya ma su masoya ahlul bait ne amma ali bin abi talib ba shi ya karanta da su irin wannan miyagun akidu su ba ali bin abi talib yana tare da aqida na ahlus sunna aqidan aliyu ba aqida bane na yan bid'a an gane sahabban manzon Allah gabaki ɗayan su ba ɗan bid'a a cikin su babu wani babu wani sahabi ɗan shi'a babu wani sahabi ɗan qadariya ko dan jabariya ko dan khawari ko dan kaza sahabbai gaba ɗaya suna kan littafin Allah ne da sunna an gane ko na'am فمن أراد أن يعرف an عن كيفية الاختلاف duk mutumin da yake so ya san wani abu game da yanayin saɓani وبداية ظهور الفرق من هذه الأمة da kuma farkon bayanan kungiyoyi in yana so ya san farkon bayanan kungiyoyi daga wannan al'umma din فعليه بالمطولات من كتب المقالات والتواريخ to ya من manya-manyan littafai daga cikin littattafan makala da littattafan tarihi zai ga irin wayannan bayanai a cikin insha Allah ta'ala al-khawarij to kungiyan farko sune al-khawarij al-khawarij firqatun islamiyatun min al-firq al-i'tiqadiyya su wayannan ɗan khawarij wata ƙungiya ce ta musulunci daga cikin ƙungiyoyi na aƙida ke nan ba ƙungiyoyi ba ne na fito ƙungiyoyi ne na aƙida na wasu matsilu harakatan tauriyatan anifatan fi tarihin islami siyasi wato su suna wakiltar harka ta ainihin revolution harka ta ainihin saura harka ta tawaye mai tsanani a cikin tarihin musulunci na siyasa su yan hawari su ana maganar su su harka ne na tawaye mai tsanani a cikin tarihin musulunci na siyasa su mutane ne wanda inda suka samu iko burin su su girgiza gwamnati su karɓi gwamnati su su hau an gane wannan yi saboda haka wannan shi shine aƙida na kawari shagalar a daula a islamiyya wanda sun shagaltar da daular musulunci فترة طويلة من zaman. lokaci mai tsawo na zamani waɗannan 'yan hawari sun shagaltar da daular musulunci sun ba da wahala sosai tun zamanin usman bin affan sannan zamanin aliyu bin abi talib ga daula ta banu umayya ga daula ta banu abbas duk a cikin wayannan zamanin an daɗe ana kwamawa da wayannan kungiya din su ne kungiya ta khawarij wal khawarij awwal firqatin zaharat ita khawarij ita ce farkon kungiya da ta bayyana a cikin kungiyoyin da suke da'awan musulunci wa nasha'at fi ahdi al rabi ali bin abi talib radiyallahu anhu kuma ita wannan kungiya ta taso ne a zamanin khalifa na hudu shine aliyu dan abi talib radiyallahu anhu وقد خرجوا عليه بهجة أنه لم يكن هازما في صراعه ma معاوية. To wayannan bayan Allah sun yi tawaye ga Aliyu bin Abi Talib da hujjar cewa annahu lam yakun haziman cewa lalle ali bin abi talib bai kasance mai himma ba fi sira'ihi ma muawiya a wajen komawan shi da muawiya su suna ganin yakin da aliyu yake da muawiya kamar yana wasa an gane bai kasance mai himma ba a wajen komawan shi da muawiya radiyallahu an wa annahu qabla nata'ij at-tahkim wa annahu qabila nata'ij at-tahkim cewa shi Ali bin Abi Talib ya amshi sakamakon nan na take allazi jara wanda ya gudana bikirahim min amr bin al-as asna'i waqa'atin sittin wato da zabi da zabi na ainihin amr bin al-as a cikin tsakiyar yakin nan na sittin cewa Aliyu ya yarda da wannan wannan ainihin takim din wala qad ya'lamu al-khawarij rabbahum lit-takim hakika su yan kawaris sun bayyana da wato yin watsun daga takim su ba su yarda da shi ba an gane sun gaya ma aliyu ɓaro su gaskiya wa'annan wakilai guda biyu da aka hukunta din nan su ba su yarda da su ba baya halatta a hukunta mazaje a cikin addinin Allah in ji su رغم أن في البداية هم من, من ضغط علي رضي الله عنه لقبوله duka شيء وانسو أما تاكين farko. su ne waɗanda suka fara matsa ma aliyu bin abi talib ya amshi wannan takin din to da lokacin da ake cikin zubar da jinin nan tsakanin aliyu radiyallahu anhu da muawiya ai a wannan lokacin a muawiya da ya ga cewa lallai kamar za a samu galaba a kan shi me yayi sai ya daga qur'ani da shi da mabiyansa to aliyu bin abi ya ce a ci gaba da yin yaki shi yana ganin muawiya yi haka ne saboda ya ga an fara samun galaba sai su mutanen aliyu suka ce ba maganar ci gaba da yaƙi Tun da har mu'awuya musulmi ne kuma ya buƙaci a yi sulhu ai dole a yi sulhu kaga su suka buƙaci a yi ne sulhu to sun buƙaci an yi sulhu a lokacin da aliyu kuma ya yarda da sulhu sai suka ce ya yi rinda kun ce a yi sulhu ya yi sulhu to kuma an yi sulhu kun ce yaya aka yi ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah tunda har ya hukunta mazaje to yayi ridda wa ya billah wa ba'da zalika hadasan qisamun kabirun fi sufufi wato bayan haka sai wani irin rabuwa mai girma ya faru a cikin sahunsa aka samu wani irin rabuwa mai girma cikin sahun Ali bin Abi Talib wa kharaja juz'un kabirun min ansarihi alayhi sai wasu juz'i masu girma daga cikin mataimaka Aliyu sai suka yi tawaye a gare shi Wata ba وتكونت فرقة الخوارج بعد معركة شفين بسبب رفضها لنتيجة التأكيد. إيه. sai ainihin ƙungiyar kawari sai suka tabbata a nan wajen sai suka faru ƙungiyar kawari suka faru bayan ma'arika na sifin saboda sun yi watsi da natija na mai takin su sun ce ba su yarda da wannan natija na takin ba وأصبحت العبارة التي صاغها بعضهم لا حكم إلا لله to sai ainihin ibara wanda wasu daga cikin suka kirkiro sai waye gari suna ta yawan maimaita shi suna ta yawan maimaita wannan ibara din shine la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah saboda haka sai wannan ya zama shine mai shi'aru hadhihi ta'ifa ya zama shine take na wannan kungiya suna yawan maimaita wannan magana la hukuma illa lillah an gane idan mutum ya ji wannan magana ai magana ne da kyau ko cewa babu hukunci sai ga Allah kowa zai ce wa'annan mutane gaskiya masu kishin addini ne wa'annan mutane suna so a ranga kai hukunci zuwa ga Allah a cikin al'amura to amma kuma mutane ne wanda sun yi amfani da wannan kalma amma kuma abin da suke nufi da shi daban an gane ko wato abin da suke nufi da shi sabanin abinda ainihin manzan Allah ya karantar ne to shi ya sanya duk da suna faɗin wannan magana wa qad qatalahum aliyu bin abi talib hakika Aliyu bin abi talib ya yake su wa hazamahum kuma ya wargaza su ولم ينج من القتل منهم illa عدد قليل eh walam yanju min al-qatl minhum babu wanda ya tsira daga cisa daga cikin su sai wasu yan adadi kaɗan. ya kashe ta yawa daga cikin su sai ya zama to ɗan kaɗan suka suka ragu suka wasa a duniya suka yi ta yada ainihin bidiyoyinsu na kafarta ainihin mutane وتتصف هذه الفرقة بأنها an الفرق دفاعا عن مذهبها وتوانا قنجيا كوارش tana سبنتوا cewa ita ce mafi tsananin ƙungiya wajen kariya ga mazhabarta a cikin ƙungiyoyi gaba ɗaya na musulunci an gane ko tun daga tun daga na ahlus sunna har zuwa ga na babu wata kungiya da ta fi tsananin hamasa wajen kare ra'ayinta kamar wannan kungiya an gane ko suna da tsananin zafi wajen kare ra'ayinsu kuma suna kare ra'ayinsu ko da zai kai ga mutuwa ne baka ba su da sauki ko kaɗan na'am wata wa ta'assubiha li ara'iha kuma suna da ta'assubanci sosai ga ra'ayinsu su ɗin nan ba sa karɓar tattaunawa ka ce za ka tattauna da su kanka wayar da su a in ma ka bi su ne ko ka mutu in mutum yana tare da su musulmi ne shi in ya saba ma ra'ayinsu ya yi rida wannan shi ne fahimta na 'yan hawari din an gane ko suna da tsananin ta'asubanci ga ra'ayinsu نعم وقد دفعهم التعصب لفكرتهم الى استهداف للمخاطر ga tunaninsu ya تنانونسو يا zuwa ga دوا جنفارا حدري wannan قنجيا wato ta'assubanci ga tunaninsu ya tunkuɗa su zuwa ga dufarar mai haɗari su suna iya fadawa cikin kowace irin haɗari ne zai iya ɗaura bom a jikinsa ya san mutuwa zai yi bom ya zai fashe ba abin da ya dame shi zai iya kundin bala ya fada cikin wani waje mai hadari sosai a gani a cikin kungiyoyi babu kungiyoyin da suke da irin wannan hamasa kamar su an fahimci wannan wato suna daga cikin kungiyoyi zai ga an sa wa mutum bom a cikin mota an cika mai bom a mota ya san cewa ba in ya je wannan waje zai mutu amma kuma haka zai tafi da wannan motar saboda shi yana ganin cewa a tunaninsa idan ya mutu ya yi shahada an gani duk da cewa fahimtarsa ba fahimta ba ce mai kyau amma shi ya riga ya gamsu da fahimtarsa har yana ganin kawai shi shahidi ne kawai ya mutu a cikin wannan halin na'am wa qaswatil qalbi ala man khalafahum fil i'tiqad kuma ga bushewan zuciya ga wanda ya saba musu a wajen akida idan ka saba musu a wajen akida za su iya makoma mai sallanka azuminka zakanka aikin hajjinka kalmar shahadanka ba zai amfani ka ba an gani in dai ka saba musu kawai sunanka kafin kuma sannan hukuncin ka kisa maganan wai kana kalmar shahada ko kana sallah ko kana kaza duk bai taso ba suna da ainihin bushewan zuciya ga duk wanda ya saba musu eh آه وقد شغلت الخوارج الدولة الإسلامية فترة طويلة حقيقة إن خوارج sun shagaltar da daula ta musulunci lokaci mai tsawo an daɗe ana gwamzawa da su. وقد بسطوا نفوذهم السياسي على بقاء واسعة من الدولة الإسلامية. حقيقة sun shimfiɗa ainihin ikonsu na siyasa na mulki ko a wurare masu faɗi wannan ba ka'idin hamza ne a ya'un ne sai, a wani abin nan ainihin ala ba ka'idin A akan wurare masu faɗi daga cikin dauloli na musulunci hakika sun shimfiɗa ne sun shimfiɗa ikonsu bi ma'ana sun yi juyin mulki sun kafa ainihin dauloli a wurare masu faɗi daga cikin dauloli na musulunci fil mashriki wal maghribi al wato a cikin gabashi da yammacin garuruwan larabawa yan khawarij sun kafa daulolin a wannan wajen wa fi umman wa hadramaut wa zambaja wa zanjabar eh sun kafa daula a can umman da kuma hadramaut da zanjabar da tanzania haliyan da tanzania wato shi zanjabar din nan wato a wannan zamani ana kiran shi tanzania to sun taba kafa daula yan khawarij sun taba kafa daula a Tanzania وما جاورها من المناطق الإفريقية في المغرب العربي da kuma wuraren da ke makwabtaka da su daga cikin sasanni na Afirka wato yammaci da kuma yammaci na Larabawa duk gaba ɗaya wayannan bayan Allah sun kafa daulolinsu a wannan wuraren mai san ƙarin bayani ya duba alfirak wal mazahib al islami islamiyya bi tafarruq ne wani yake tambaya wai assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam tambaya na shine bayan sayyidina bayan sayyidina Hassan ya ba sayyidina Muawiya mulki shin Muawiya ya binciko waɗanda suka kashe sayyidina Usman akai to kaga wannan wannan magana cewa wato kaga um, shi ina ganin wayannan mutane da suka ainihin kashe ainihin Usman radiyallahu anhu ai ina ganin dama tun tun lokacin ainihin aliyu bin abi talib tun lokacin da ake wannan yaƙi wasu da yawa daga cikin sun mutu ai an kashe da yawa daga cikin su tun kafin wannan lokacin ina ba ta gane kaga tarihi bai yi magana kan wannan ba amma zahirin abu ai suna daga cikin rundunar aliyu kuma wasu daga cikin su da yawa daga baya a wajen yaƙoƙi duk sun mutu gaba ki ɗaya ina ba ta gane to wannan shine Allahu a'lam na'am wa alaikum salam abin da ya buɗe ƙofa ga shi ali da bude kofa wannan kashe usman din shine babban magana da makiya ya yi amfani da gaman kashe usman da kuma cewa ba a fito da su mutanen masu rikan ba amma ban san mai ka mai kake mai tunanin ka shi tawayen da ya ma aliyu wato kasancewa ya fito daga gidan manzo duk wani mugun mutum yana so ya rabe da shi don ya cimma burin shi shi ne abin da ya faru su mutane in sun ga kai kana da wani amfani za su rabe da kai yanzu misali yanzu a siyasance shugaban kasan da yake mulki a yanzu ai akwai wasu wanda suke tare da shi ba don suna son shi ba saboda idan har ba su ba shi goyon baya ba za su ci zaɓe ba ina ba zan gane to sai su rabe da shi su ta kamfe ko kuma sai a ɗauki hoto da su da shi kun fahimta to su mutane ɗabi'ansu wani zai zauna da kai ba wai yana zama da kai tsakani da Allah bane yana zama da kai bai zai samu idan bai samu ba zai kayan mana hankali su mutane irin wannan dama zama da kai suna zama da kai don amfani na duniya ne in suka amfana da kai ka huta in ba su amfana ba to za ka sani an gane to irin waɗannan su ne suka rabe da aliyu bin abi talib don su cimma burinsu kaga a cikin a tare da shi daga cikin mutanen sa aka samu shi'a daga cikin mutanen sa aka samu khawarij amma kuma dukkan su gaba ɗaya baya tare da su kuma amma kuma suna da yawa ba yaya aka yi aka tarbiyyantar da wa'annan mutane daga cikin mutanen shi bai sani ba kama ce yadda muke karatun nan sai a samu wasu su zo suna ta ɗauki ɗaya kafin mu ankara an kwashe rabin ɗalibai an mai da su wani akida daban kun gane ana samun irin wannan sai wani ya zo ya zauna kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ya samu amsuwa cikin al'umma sai ya ta shigo da ra'ayi ya ta shigo da ra'ayi ya ta shigo da ra'ayi kafin ka ankara ya canza tunanin mafi yawa daga cikin ɗalibai ana yin haka da saboda haka idan mutum mai daraja ne miyagun mutane sukan rabe da shi don cimma buri yawwa da yanzu zaka binciki mutanen da suke cewa suna tare da buhari zaka bincika da wuya ka samu a cikin ɗari da ya ka samu kashi goma masu kishin shi na gaskiya mafi yawan wanda suke tare da shi sun lura cewa in ba su raɓe da shi ba wato sun faɗi kenan a siyasance sai su raɓe da shi don su ci zaɓe shi kenan to su ma mutane da yawa suna so su gina biri'a, wannan biri'an ba zai amsu ba suna so su yi ɓanna, wannan ɓannan ba zai amsu ba dole sai sun raɓe da wani mutum daga gidan manzo Allah sai ce ai wannan aƙida ta fito ne daga gidan manzo kaga duk mutumin da aka gaya mai cewa aƙida nan daga gidan manzo ya fito yaya ai da gudu zai zai rubuta wannan aƙida kaga aƙidan aqidan shi'a da irin wannan dabara aka yi kallanta magana ɗaya bisa ce ahlul bait ko an zalunci mutanen gidan annabi mun zo ne muna so mu kwato musu yanci kaza kaza to duk wani irin wawaye mutanen nan da ba su da hankali suna jin an ambaci mutanen gidan annabi ba bincike za su bada haɗin kai shikenan sai a yi amfani da su wajen wajen fadawa cikin hallaka Allah shi kiyaye na'am bi e. sai ana samun irin matsalar sai Allah ya duk yadda malami ya kai ga kokari dole za a samu irin wayannan mutane masu zuwa musamman ma idan ya zamanto da zai da zai yi ma a ce wannan wannan majalisar akwai manya-manyan 'yan siyasa manya-manyan ma'aikata gwamnati manya-manyan kaza to za ka ga irin wayannan miyagun za su zo kuma idan suka ga wajen a bushe to za su haƙura da wajen a gani suna son waje ne mai maiko suna amfani har da shahara Allah ya Allah shi na'am shi kenan na'am to akwai taimakon da aka saba nema na na gidauniya na duk ƙarshen wata kan tafsir baka za a zagaya a nemi taimako yanzu a taimaka fi sabilillah ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum na'am to Thank hmm. you. Thank hmm? you.